وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول المصلي رحمه الله تعالى بيتنا خمسين دبير غام تاشكور نعم إيه، شيء بيتنا خمسين دبير bayan ya yi bayani a kan سيكت فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر yau to abinda ya sa ya ce fatimati ya mata kisra sai ka koma baitin baya in ka koma ya kada ya ce cewa ruqayyatun qabla ruju'i safari zawjatu usman wa ursi tuhri wa ursi tuhri fatimatin shi sa kaga badalin musko ala aliyyil barri ala aliyyil qadari wa aslama al ba'da asri وقيل قاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى وبعد ضحى يوم عيد النحر وغزوة السويد ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصة ثم تزوج النبي حبسا وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن وكان في الرابعة الغزو إلى بني النظير في ربيع أولا وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة وبنت جاش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر مني وآية الحجاب والتيمم to yace bayan an yaƙin badar a shekara ta biyu a watan azumi an wajabta zakatu alfitr a shekara ta biyun ne a watan shawwal to bayan nan kwana goma aka sharɗanta zakka sannan sai fatima a rukayya ta rasu ana dawowa daga yakin badar rukayyar nan ita ce matar sai na usman karmar zan Allah sallama a jibbi a shekara ta biyu a watan shawwal ko ramadan shawwal to kuma a wannan shekarar ne aka aura wa sayyidina aliyu fatima kuma auren nan a fatima da sayyidina aliyu insha Allah zai zo mana fassara a karatun mu na muwafa a kafin dai azumi ya sha Allah sai na ali an ba shi shawara wata kuyar gasa ta ce masa ya je ya nemi auren fatima in farko ba sai na abakar ya nemi auren ta maza suna ce inna ha sagira sai na usman ma ai umar ma ya nemi auren ta maza Allah ya ce inna ha sagira to ne da ta ji sai ta ce masa amma alinta alimta na nabi tuf baka samu labarin an fara neman auren yar manzon Allah ba Fatima to ka je ka nemi auren kafin nan kuma wasu daga cikin sabbin sun ba shi shawara sai ya ce kunyar manzon Allah su baki ta ce to ya ce sai kuma na tuna matsayi na da kuma dangantaka ta da shi sai na tafi ina zuwa sai manzon Allah ce me ya kasa sai ya ce na kasa sai na ma kasa faɗa mana sai manzon Allah sun ya ce to na san jita ta khuru Fatima so kake a baka auren Fatima to shikenan ka san dai ni ba ni da abin da zan shirya maka ita in baka in za ka je ka nemo wani abu to ka je ka ce wala rasulullah ba da komai sai mu zala ce aina dir ukal qutaniya ina wannan sirgar silken taka ka Wadda wanda Allah ya bashi ta yi bada sai ce ya tuna ta manzo ce ka je to ka siyar da ita sai ka kawo kuɗin. ya fita ya je ya kai wa sai usman kuma ya gaya mai mai zai da kuɗi usman ya ciniki mai kyau na mutunci ya karba ya ba shi kuɗi har ya fita ya ce to kai da za ka yi aure ba ka fi da bukatar ta dauki na ban ma a jama'a lahu bainal mali wa dir'a sai zo ya kama zara sai ma yake cewa amma inda la budda lil ursi min walima wannan sadaki ce kuma walima da me za a yi ya ce to a lokacin da na je na hayu wani na sufurci wani da yahudi na ɓangare ɗayan ba to dama ya ce ina da sharifan kanali sharifan raƙuma guda ɗaya na same shi ne a ganimar badar da aka raba ganima sai na ali yana cikin yan gaban gaba domin da shi aka fara fito na fito to manzo Allah ya ware masa wannan sahamu sannan kuma dama an ce wa alamu anna maganin ganimtum min shay'in fa inna lillahi ko fa'an da lillahi khumsa walil rasuli walil dhil wannan kumus din na allahu wa rasulihi wa dhil ne to da aka tashi raba na wannan kumus khums din to sai da aliyu manzo Allah ya ƙara masa wani sharif da haka yana da sharifan rafuwa to dama standby sai ce to sai na shirya su na zo za a yi walima da su to amma ɗan abin da za a siya ɗin a yi abin da su ya ce to sai na nemi wannan da ya bude muka shiga cikin daji muka yi itace idan suka yi itace za su zo su siyar ne ya sallama ba ya huda abin da ya rage masa kuma ya sarrafa shi wajen aure a lokacin ba a haramta giya ba hamza kuma ibn abdulmuttalib allah ya ƙara yadda a gare shi su kuma suna wata walima a wani gida nan na mutumin madina an sha giya an ga zabiya tana waka ne ita zabiyan nan sai ta yi ziga sai ta ce alaya hamza da shirufin nawa'i alaya hamza da shirufin ta ce haba hamza me ya dace da wa'annan tagoyin ba a yanka su a yanka su kawai gara kuma sun koshi kawai hamza ya ce alayya biyu a kawo su na sai da na alayya kuma ga har abin da zai amma ina aka zo kawai aka so su, aka yi banda su kawai sai na alayya ya dawo yana dawa ya tarar da halin da ake ciki Hankalin ya tashi ya fashe da kuka sannan ya shiga ya kawai sai ya wajen manzala sa manzala sa yana ganin sai na alayya ya gan hankalinsa a tashi me ya faru ya ce kaji abin da kuma hamza baban sani, bayan da zai da shi maza la ce mu tafi maza la yi je har inda suke gansu a halin da suke su waƙar sami sun bugu sai hamza za la ya kalle shi sa ya yi jajiya wurin sai ce masa me yasa kai haka hamza sai kalli maza Allah sa fa sa'ada fihi nazarahu yayi sama ya kasa ya kalle sai ce hal antum illa abidun li abi dukkanku ba bayan babana ba ne sai wanzu Allah ya fahimci halin da yake ciki saboda hakuri na wanzu tun da ba a saukar da haramcin giya ba da Allah kawai sai ya juya Tunan nan take sahabban manzo Allah suma sai suka yi halarci sai wanda ya ce alayya kafshi shi zan ba da rahu wanda ya ce alayya kaza alayya a wajen sai aka yi masa karo karo aka hada masa abin da za a yi za a yi wani wani shi sai ba ba yanzu aka fara karo karo tuntuna ana yi ba shi kenan za Allah ya ɗaura masa aurenta wa yana cewa a samu aka ɗaura ko? wai menene ya mawakin da yake cewa ne waliya yar waliya a sanne ki ko? ne eh, don a fadar Allah sai ya da a kai aure eh? lauri a da shi duk mutum ɗaya ne ɗin to ba shi da wanda yake sai ta wa kafa wadar Allah da shi yau dan da shi da a wannan ai lokacin kai ma ka saki lafiya kina karamar ki lafiya eh wannan ya ce dan a fadar Allah sai ya da akai aurenki haka malaman su tun kina karamar ki mala'iku suke miki aiki wannan kaga yabo ne me aikin ne da mala'iku suke wa Fatima mana dai kowa tun daga ka Allah ya haɗa ka da mala'iku ko ba haka bane kuma dai mala'ikun nan ko yanzu in za ka fito karatu mala'iku suna tallata ba ku hata in har wani zai samu na na faɗi wata samu to ya kamata a yabe da abin da ba mai shi sai kuma in kana nufin waƙi'in aiki a ita ba a sarki ba ce ga hadisi nan ƙarar saboda nika da daka ma da hannun ta kanta har suka zo wajen manzo Allah neman baiwar da za ta dinga taya ta manzo Allah ya ce ba ku labarin abin da ya fi alheri sabbihanillaha إذا أويتما إلى فراشكم وتسبحان الله ثلاثا وثلاثين وتكبرانه ثلاثا وثلاثين بايا إيه فلا ما kaga kenan ashe ƙarya yake shi wannan bai san jahili ne bai sani ina karanta hadisai ga su nan a cikin hadisai shi yasa ko bid'a mutum zai inda yana karanta hadisai to sai ka gan shi da saiti sai dai tsaya a akan san zuciya wai tun kina karawar ki mala'iku suke muku aiki eh ya tawassali da ita Ta eh menene a ba haka yake a suna tun kina karamar ki mala'iku suke muku aiki sai ce mai kuma sai ce ya yi yi da ke mai hassan da husaini da an ganta an gama ko shi ne sunan waka ke rumuna gai da fatima yar ya ce waliyi ya yar waliyi ya sami babarki sharifiya da babanki ma'aiki ‘ya'yanki gatan duniya an gwani mayaki That was like a bag. kasan shi kowane kullum menene ake cewa kullum tuyura ala ashkali haka da kome ce shi kowane kunshi kukan gidansu shi ina jin kamar ya taɓa yin daba ne shi wannan kowane kagar ya ce mai kaza da kaza ɗin nan aka ga irin alaziya kaza ai wannan duka taken kauraye to sai ya kushi ya transparent din sai da yake wasu manzo Allah sai sai wanda ma da yawa in yes ne a lafiya hadari ne ka ci ana yawan wani tsohon ne ba sai na ali ya koma ai tija ne ka ce shek ai ko dai baka ce masa shehin balle ma kuma shehin ɗariƙa ne ila da za sosai da wasu kuma sannan duk da aka da tija ne kuma yana da dattako da gado domin bai tara jama'arsa da ya tara ba sai da kyawawan halaye da cikin abraz halayensa yana da ciyarwa da ko a wannan ya cancanta ka ce masa shehin illa dai Allah ya sani mu la Allah bi ma Allah lahabi wannan abin da yake na shafahat nuna wata rana ina karatu a wajen malamina shi malamin da wa asalin sa dan tijaniya amma dai ba za ka taba ji a bakin sa ko yi ko wazifa ba taba ganin shi ba ko wazifa ba taba ganin sa amma baya inkarin cewa dan tijaniya abin da ya sa a gaba kawai daga karatunsa sai nazarinsa sai ibadarsa ba kuma yarda da alika masa hoton kowa kuma ba ya kyamar mutum ba dan shi'a abin ya ka zo ya san kai ɗan salafiya ne za ka yi karatun ka yi maka wasiya da alheri ku karatun iya abin da ka zo nema kuma iya shi za ka samu to ya keɓance ni da wani karatu wata rana da daddare sai bako babban irin sun yi shekaru aru-aru misali wani ne saboda shekara talatin da da aka kawo bakon nan a mota ya girmama bakon ne kowai bayan bakon ya ta sai ke gami ce wannan sanda muke karatu shi ne shugaban halkar gaba daya ya fi kowa fahimta shi wanda ya tafi na yi mamaki da na ji ya ce har ya fi kowa fahimta har da shi sai ce to don haka ma shi sa malam idan baka kai ya koyar da kai ba to sai ne tura ka wajen almajiransa sai ce to a lokacin da akwai wannan abin harazi na hausawa da yanzu to bai kai ya zauna a gaban sai ya tura shi wajen sa shi kuma daga baya sai hankalin nasa ya kaula ya ce shi sai ya ga da kaula kuma ya fi ɓangaren nan muka yi muka yi zauna a cikin sai ya ce a ah, da ya tafi sai ya tsaya a gane da shi Allah ya yi a nan rayuwar za ta kare ya ce ya zama harshakin malami kusan ana ta ba malamin ya karatu na ilimi a gane irinsa ya ce to da ya tafi sai na mai gurbinsa ya ce to lokacin daga nan sai aka dawo min da shi a yi harazin din na ce gaba da shi cikin gaba kuma sai fifi da shi kuma bangaren shugabtaka da malinta fiye dai da abin da ya shafi har da almajirci haka bi kulle tawadu ba laifin shi ba ya karatuttukan sa na zuwa su don haka gabar ya dinga ce masa shi inda ya yi jika da mu gaba ɗaya to sai da na aliyu aka yi masa aure da fatima a takaice ke na ma mun zo za mu faɗa da bayani aurensa da manufa. wa aslama al-abbas ba'da al-asri kuma dai a shekara ta biyu ne bayan an kamo fursunonin yaƙi har da abbas a kawo shi ma mun taɓa yin tarjamarsa safuwa ibn abdul Ku dinga ƙoƙari yanzu tarjamar sahabban a ya ce ta kaɗai kawai bayan an tura ta a cikin karatu sai a daɗe ta sai ta kuma kawai a sa sunan tarjamar wani sai a dinga tura saboda wani kawai yana son jin tarjama wani karatu yake so yi amma tun da za mu iya yin ta minti ashirin ko goma sha biyu wannan za ta taimaka mishi da muna kan faɗa suna ta tattaɓar da aka ce wa ƙainu ƙa'a ƙazu fil ithri to ana gama yakin badar to ba banu ƙainu ƙa'a kuma sai suka kawo wasa sai kuma abin da ya faru ɗaya daga cikin ƙabilun madina ne malamin da sarki ɗaya daga cikin ƙabilun madina ne su kuma matsalarsu shi ne yahudawa ne tun da aka yi sulhu da su dama ba a san ransu manzon Allah ce ci nasara ba a san ransu zan Allah ce ci nasara ba sun so da zan Allah bai ci wannan nasara ba to tun a lokacin nan sai suka fara musguna wa musulmai nuna wa musulmai cewa mu ne fa yan gari shikenan wannan sai ya faru wata rana wata mata ta je ana mata gyaran gwal wanda yake mata gyaran gwal ɗin da ya bude ne na bamu kai ba to lokacin kuma an saukar da hijabi sai suke so dole sai ta bude hijabin ta an ganta sai ta yi. to sai aka haɗa baki da shi mai gyaran gwalin aka sanya mata dutse aka ɗaura tufafinta ta baya ta yadda bata sani tana tashi sai hijabin ta ya cire sai aka ga jikinta to a gaban wani musulmi ne sai ya farwa wannan bai gude sai rikici sai ya kashe wani su kuma sai suka kashe shi sai labari ya isa zuwa ga Annabi sallallahu sai manzo ya ce kuf guda fita ya sa aka rubuta wasiƙa zuwa ga shugabannin banu kai da cewa to faga abin da mutanen ku suka yi ko ba haka ba? yi ya kamata mu mutunta sharadi da tsari sai suka ce in kana ganin ka samu mutanen baka yadda kake so to mu ba su bane za Allah ya mamaki ta kisin warware alkawari sai ya jira sai Allah ya saukar da wa'in mata kafan da min kaunin yanatar fan bin ilahi ala in dai ka tsoron mutane za su haɗe ka to kar in yi ce ka ce za ka rama in akwai alkawari tsakanin ku warware shi kawai ta yadda in ma a ce kawai za ta tsiyara ka a jiki fambit ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbul to nan take manzo Allah ya ce wanda ya san yana da wani alkawari na zaman lafiya tsakanin sa da ruhu kai a ya warware dukkan sahabbai su Abdurrahman suka fito suka ce mun yi kansilin komai sai Abdullahi bin Ubay bin shi kadai ne da yan uwansa munafikai ah, suke na sha an tusiba mai daɗi ai kar a je kuma mu zo yanzu a zo a shirya an kuma sa mun zo bata kuma mu zo mu ci kunya sai Allah ce fa sai ta la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya wa ba'd wa yatawallahum minkum fa innahum minhum la ilaha illa Allah la al-qawm adh-dhalimin fatara alladhina fi qulubihim مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده على ما فعلت النادي على ما أصابوا في أنفسهم نادمين شكرا تاكي سي أكا زانا ياجي layi aka mene yake cewa aka shata layi da yake amma duk da haka sai da Allah ya saukar da aya aka ja kunnen su kad kana lakum aya fifi atainil taqat kunga akwai fa abin duba akan bangarori biyu da suka haɗu fi'atun tuqatilu fi lamu sun ne wa okura kafiran su ne badar kafiran badar amma duk da aka su kafiran ya rauna hum mislaihim suna ganin kamar musulmin ka musulman ra'ayar aini a ido wallahu dubi bi nasrihi insha inna fi dhalika la'ibratan li ulil suka ji shine take manzo Allah sallallahu alaihi ya kewaye su ya kewaye garin nasu a wannan shekara ta biyu take da su kuma da sun yi shiri kuma da suka an kewaye su suka rasa yadda za su shiri sai suka aiko da suka ka za su halaka cewa da Allah a taimake su a sun da zala ce ba za a sun sai dai su musulunta da su ba su da musulunta to da zala sun ce to ya ba su kwana uku su iya biyu komai na su fita su bar ga madina sadaka aka hada su da abdurrahman dama shi ne halittinsu abokinsu a tun kafin ya zo suna ta haɗa kayansu abin tausayi abin daɗi kuma tun da su suka janyo kansu suka nemi da Allah ya ƙara musu wani kai ce wallahi daidai da rana ɗaya zan ƙara muku ba sai kun fita aka fatattake su suka fice kun ƙan sun fice adadin bayan su suka yawancin su suka halaka to a wannan shekara aka fitar da bani ɗaya ne ba fil isri bayan abbas ya musulun tafi wa ba'du to bayan an yi bani ƙainuka a zaha yau ma'idin na da zana sun sallama a wannan shekarar ne ya fara yin yankan layya kuma tun daga nan har ya mutu bai dena ba wa gazwatu sawi thumma qarqara wal ghazwatu thalithatu al mushtahira to sai kuma gazwatu as-sawi sai kuma qarqara su duka 'yan kananan yaƙoƙi ne da aka yi wannan gazwata sarki shine da aka bi su suka dinga zubar da garin da suka yi wanda suke wanda za su abin nan wanda suka zo da shi su kafiran amma ba a gabza yaƙi ba sai kuma yaƙi na uku shine yaƙin da aka yi a wanda ya shahara da gazwatu zafan wa bani sulaimin sai kuma wa ummu kulthum ibnatul karim zawwaja uthman biha a shekara ta uku a mazan Allah ya ƙara wa saidina Usman ‘yarsa na na umu kulku wa khassa yake bance shi da ita wannan ya kane don ya dace da baitin gaba sun mata matazauwajen nabiyu hafsa sannan ne kuma hafsa ɗar umara bayan ta rabu da mijinta sai manzo Allah ya aure ta bayan ya kawo abubakar bai karɓa ba ya ba nan bai karɓa ba har ya ɗan ji damuwa to ashe sun fahimci manzo Allah salama yana so ya tambayi aurenta sannan sai manzo Allah ya aure ta ni tarjamar ta ajilawul afam za mu ƙara yi insha Allah a cikin kasar wa zainaban to daga nan kuma sai manzo Allah ya aure zainab zainab bintu jahash sun magaza ila uhud sannan a shekara ta uku dai yayi yakin uhudu fi shahar shawwal a watan shawwal daga nan kuma sai yakin hamra'ul asad shi ma a wannan lokaci an fahimta ko ya zama baiti 61 kenan ko wal khamru hurrimat yaqinan fasma'an to ita kuma giya tabbas a wannan shekara aka haramta ta ka saurara ka ji haza wa fiha wulida sibtul Hassan a wannan shekara kuma dai ta biyar ɗin, aka haifi a shekara ta hudu kai afuwan aka haifi Hassan ɗan gidan sayyidina aliyu Allah ya kare da a gare shi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana fi rabi'ati a shekara ta uku wa kana fi rabi'ati al-ghazwi ila bani nadiri to a shekara ta hudu kuma aka yaƙi banul nadir fi rabi'i awwala a watan rabi'i awwal su kuma banul Nazir su ne kabila ta biyu ta yahudawa madina wato da suka ga an fatattaki banu kainuka to su kuma sai suka fito da sabon salo na musguna wa musulmai to har ta kai shugabansu a abin nan ka abubuwan ashirar gashi kyakkyawa kuma balarabe ba yahudi da kusan larabci irk ne yahudanci a diyana ce addini ne da aka ana samun ba yahudi daga kowane irin jini to sai suka gayyaci manza Allah sura za su kashe Sukan suka yi shawara akan cewa a saka dutse ta yadda da manzo Allah yana zuwa dutsen ya faɗo masa ya mutu kawai a huta sai a biya diya in ya so duk a huta suka haɗa kai da munafukai sun ganci maza a sama ya zo yana zuwa wurin yana zuwa wurin sai Allah ya aiko mala'ika ya bashi labarin cewa akwai dutse da zai faɗo ya kauce da wani yana kaucewa dutse mutum da maza sama ya ga haka sai ya tara sabon sai ce waye zai fitar da ni daga sharrin wannan maki to shi ne sahabbai wani sahabi ya ce ga ni ya rasulullah tun da ni da dangantaka da shi amma ka haɗa ni da wani to suka je dai ƙarshe suka ja shi akan cewa za su fita da shi saboda mutum ne mai tsafta mai gayu da turare ya ce da Allah ina so in ci kanshin turaren nan naka ya miko masa kan ya shanshana suna tafiya suna tafiya a cika da Allah bai ishe ni ba inda ba za ka damu ba ka ƙara miko yana miƙa masa kawai dama ya yi wa ɗan uwan nasa inkiyar cewa da zarar ka gana kama su kawai ka sare da ruwa fit ya sare da su ana kashe shi sai lagonsu ya karye ba ɗaya a madina ka abdulal ashraf shi ne allah su wanta ce waka zama fi kulubi ruhu wasu malaman suka ce an fi katil sayyidihim wa ka abdulal ashraf to tun daga lokacin sai suka kasa fita saboda sun san an gane mai suka yi kuma gashi an ɗau fansa kawai daga ba sai suka ƙarar kawai su tashi su ban madina amma kafin nan saboda bakin ciki na bayan kuɗi sai suka ce duk wata bishiya su sare ta kuma su rusa gidajensu shi ne Allah sai wallazi akhraja alladhina kafaru min al-ardi min diyarihim li awwalin da nan tun an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum rasulun min Allah fa'atahum Allah min haythu lam yahtasib wa qadara fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim da aka muminai suna gani su wanzu wasu suna taya su ai biyu mumini sai Allah ce fa atabiru sai Allah ce laula laula an kataba Allah alaihim jalaa la'azabahum da sai a zo a kama su a karkashe su a yayi amma ubangiji subhanahu ta'ala ya ka sai muna fuska ce la kun ga kuma ana ana sara da biyu. kuma yanzu da banna sai sai wai aka dinga zargin sa abin zana Allah sawo bayan fa su su kansu yahudawa amma da kansu suke a kayan sai Allah ce eh kun yi din maqatun bil liratin aw taraktu ma qa'imatan ala usuliha sai Allah ce me Allah ne ya sa domin fasikai kai su ji ba daɗi da haka dai Allah ya koyo shi ne ba mu don kun karanta tafsirin surar suratul hashari za ku dama alhashar hashar din shine a kora أخرج الذين هو الذي أخرج الذين تخرج من الكتاب من لأول الحشر سورة الأرقود su ma da suka tare sai suka je can suka tare tare da yahudawan haibar a hanyar haibar to ne sai ce fi rabi'in awwal a shekara ta hudu a watan rabi'in wa ba'du mautu zainab al to bayan nan da kadan sai zainab ta yi rashin lafiya sai ta rasu a zama ya ji ta a shekara ta hudu nan domin a lokacin ya kasa zaune ya kasa tsaye lokacin za a yi mata wanka su a su a atiya za su yi mata wanka a ya kai ya kawo ya kai ya kawo yake cewa ku wanke ta da ruwa ku sa mata magarya idan ku gama ku gaya mu kai za su raftun da fa'a zainani manzala ya dawo suka gaya masa sun gama zala ya miko musu rigarsa ya ce ku yaga ta su ku sai ku sa ta a ciki sannan ku yi mata alkafani da kaza duk ya kwatanta musu da haka za ga a cikin alhakamun jana'is ana yawan kawo hadisi da su wata. Allah ya ji kansu da rahama ya kare ta wa ba'da bayan suwarta kuma nikahu ummi salama to sai ummu salama hindu bintu abi umayya wanda asali mijinta shine abdullahi bin abdul asad wanda aka shayar da su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suwaiba al-aslami ya ta shayar da su bilabin da hamza da shi abu salama din da manzon Allah sallallahu duka bilabin ibn hamasru mun karanta a cikin sira manzon Allah ya aure ta bayan rasuwar abu salama wa binti jahshin waccan zainab bintu kuzaima ce wa binti jahshin to daga nan kuma bayan zainab binti jahsh sun rabu da zaidu falamma qada zaidun min hawa taran wajana ka ita ma Allah ya sai abi mu tarjama ta mun taba yin ta a jilawul ahkam to amma wannan kuma za mu ƙara yi thumma badrul maw'idi a thumma badrul maw'idi wa ba'daha al ahzab fasma' wa'di to sai kuma a kun san yakin badar akwai badar al-kubra akwai badar asuwa wasu ma suna cewa badar ɗin guda uku ne wanda bayan an yi wannan an kuma fita bayan an yi uhud to shi ne su salama a abu su biya ne ke cewa to ma'u'idunan badar kun isa mu sake haɗuwa a kasuwar badar a lokacin mazala su salama da shekarar ta zo sai ya ce to shirya mu fita don kada su je a ji labarin cewa sun je mun kasa zuwa shi ne sai aka tashi an yi shiri za a fita su kuma daga can sai suka ɗauki haya a wannan masbud abu masbud al-badai abu sufiyan ya ɗauki haya sai ya ce to zan baka taguwa kaza da kaza inda nake so ka je saboda kawai sai Allah ya jefa tsoro da razali cikin zukatan su a wasu sai aka suka sai aka ce ka je ka gaya wa Muhammadu cewa ai ga munan mun taho da tarin kabilun Laraba za mu yake shi mu murkushe shi gaba da to idan ya tsorata bai fito ba sai mu mu zo mu koma a zuwa kamar yanzu ne in an zo bala a ce an buga mutum fuck ba. Hmm. shikenan an gama da su amma ana zuwa aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi da shi da sabon suka ce hasbunallahu wa ni'mal a tafi shine Allah saukar da allazina qala lahum an-nasu kaga an-nasu anan abu abu innan nasa qad jama'u lakum amma faru fa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fankalabu bi ni'matin min Allah fadlin wa da hal ahzabu fasma to daga nan kuma sai yakin ahzab mun taɓa yakin ahzab a muwadda ba mu kai zuwa insha Allah yana nan zai zo a cikin salatul khawf shi kan wannan kwanaki ma za a ɗauka a nayansa fasma ka saurara wa'dudi kuma ka lissafa thumma bani quraizatin wa fihima khulfun to sai kuma banu quraiza su kuma su ne kabila ta uku ta madina yanzu kenan mun ji an fitar da banu kainu ka sun ji banu nadir sai banu ka ko to su banu kainu ka banu quraiza kai su banu quraiza su suka yi alliance tare da eh, ita mun taba fadar su da yadda aka kashe su lokacin da muka zo tarjamar wani ne ne alquran ko an muka faɗi yadda aka yi da yadda aka haɗa baki da su koyi wani akhtar annadiri da ka'ab wane ne duk wannan mun yi bayanin sa a muwatta sai dai ko kila ko muna da clip ko ko ba da shi eh, kaga inda akwai su ba sai mun sake shan wata wahala ثم bani ثم بني قريظة وفيهما خلف wa fi zatin da ulima to a shekara ta biyar aka yi zatun riƙa? shi kuma yaki ne da aka fita wanda saboda tsabagen wahala sai da kafafuwansu suka dinga hukunjewa ana ɗaura tsumma ana takawa saboda bala'in wahala shi ne zatun zatun riƙa? shi Allah yadda za mu zo mu yi shi yaushe aka yi shi me ya faru aka yi shi mai a faru to a wannan yakin zatun riƙa ɗin ne kai kaifa salatu khawfi aka koyar da su ya za su yi sallah ta yaƙi in ana yaƙi sallah salatul khawf kenan Allah ya na gaya muku zamu zo a cikin salatul khawf kusan zuwa muna sa ran kafin azumi insha Allah amma wata mun ba wal qasru nuni da kuma ƙasar shi ma nan nuni aka rawaito

to banu yakin banu kuraiza da yakin azab akwai saɓani a she a lokacin da aka yi din shi ne saɓani a a wannan ayi ina ganin za su da ba ka amsa masu zuwa jirawul amma masu zuwa jilawar afam din nan da suka rubu salati kai ma sallallahu alaihi wa sallam amma dai abin da aka saba annabi ake faɗa ko ahlul baiti ba a cewa wani sallallahu alaihi wa sallam ba haramun bane amma abin da al'adar musulmai ta gudana shi ne annabawa ake faɗa da hadisin na wasu ibn sam'an na kisa dujal da annabi isa da ya da wani sun ma ya ce isa na maryama ma ya ce isa na maryama sallallahu alaihi